This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 20 da 26 da 31 da mita 42 da 61. A can jamhuriyar Nijar kuma za a yi jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko da lol ko kuma niya akan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da dare ni ne har yanzu Bello Habib Galadanci tare da Kabiru Fage muke dawo muku da wannan shiri. Wata tsohuwar kwamishina fa a jihar Borno ta tsallake rija da baya za ku ji wannan labari sannan kuma wasu gwamnoni su ma sun gana domin kawo ƙarshen rigingimen da ake tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Dama an ba mu haƙƙin mutanen nan kuma ya kamata mu ma mu riƙe su amana ba labaran duniya za ku ji waɗannan rahotannin kuma da kyau litinin akwai shirin labaran wasanni da aliyu mustapha sokoto zai kawo mana yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar shugaban amurka barack obama ya isa netherlands a zangonsa na farko domin halartar taron kolin ƙasa da ƙasa akan ingancin tsaron nukiliya amma matakin da rasha ta ɗauka na haɗe yankin crimea shine farko a gaban ajandar taron kolin a jawabin da shugaba obama ya yi jam kaɗan da saukarsa a amsterdam shugaba barack obama yayin da dama jin irin abin da ke faruwa na mamayen da ake neman yi wa ukraine inda yake ci gaba da cewa turai da amurka kansu haɗe yake akan batun ba da cikakken goyon baya ga gwamnatin ukraine da al'ummar ƙasarta kuma za a ci gaba da ladabtar da rasha za ta kuma ɗanɗana kudarta saboda irin matakan hankaɗa mai kan turuwa da take yi a harkokin yankin Jami'an kimiyyar Malaysia sun tabbatar da cewa sakamakon binciken kimiyyar watan dan Adam da aka gudanar ya tabbatar da rahoton da ke cewa jirgin saman nan na fasinja wanda ya bace. Ya bace ne a sararin samaniyar tekun kudancin India. Firayim Ministan Malaysia Najib Razak a yau Litinin aka ji shi yana cewa sakamakon binciken da aka yi an samu karin bayani tare da bin diddigin hanyoyin da tauraron dan Adam ya nuna kuma wani kamfanin Birtaniya ya dauki nauyin tattara wannan bayanai da ke cewa jirgin saman na fasinja na Malaysia mai lambar tafiya 770 ya hatsari ne kuma ya fada ruwan tekun india fasinja 230 su ne suke cikin wannan jirgin sama na fasinja wanda ya taso daga birnin kuala lumpur na kasar malaysia zuwa birnin beijing a can kasar china to daga nan sashen hausa na murya amurka abin washington dc ake sauraron labarun nan shugaba barack obama na amurka ya ba da umarnin tura sojan da yawansu ya kai 150 da jiragen saman yaƙi samfarin ƙirar cb 22 har guda hudu zuwa ƙasar ugandan afirka domin karfafa neman da ake yi na jagoran mayakan 'yan tawayen uganda joseph kony wannan kuma shine karo na farko da amurka za ta tura jiragen saman yakinta domin sanya hannu wajen kokarin gano jagoran mayakan 'yan tawaye coney za a huba da karfi ne wajen bincike akan iyakokin jamhuriyar afirka ta tsakiya da sudan ta kudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar ƙasar congo shugaba barawa bama tun da farko ya fara ba da umarnin tura sojan amurka na musamman guda ɗari a shekara ta 2011 inda suka rika tallafawa rundunar sojan haɗin gwiwar afirka dubu biyar da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya kotun ƙasa da ƙasa dai tana neman jagoran mayakan tawaye joseph kony domin ya amsa laifin aikata laifukan yaƙi da wulaƙanta 'yancin bil'adama rahotanni na cewa sai da 'yan sandan kwartar da tarzoma suka yi amfani da kulake da harba ruwan zafi kafin su samu nasarar tarwatsa dabban masu zanga-zangar kin jinan gwamnatin taiwan har ma sun je sun nemi su hana ayyukan ofishin gwamnati jiya lahadi masu zanga-zangar dai suna fashi ne da rijiyar da aka bada sanarwar cewa an cimma tsakanin china da taiwan a yau litinin kuma sai hukumomin kasar suka rika kaman duk waɗanda suka je wannan zanga-zanga har yawansu ya kai 58 kuma sama da mutane 110 ne aka ba da rahoton cewa sun samu raunuka a wannan zanga-zanga cikakkun labaran duniyan kenan daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohuwar kwamishinan yaƙi da talauci na jihar borno hajiya ya gani ma'aza ta tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasa suka kai mata farmaki har ma suka kashe masu gadinta guda biyu sannan suka kona mata mota bari mu ji ci gaban labari daga wakilin haruna dauda biyu kan harin da aka kai na barikin giwa da ke cikin garin maiduguri wanda ya sa mutane da dama ficewa daga gidajensu maharan da suka samu kutsawa cikin barikin giwan da sun saki dukkanin mutanen da suke tsare ne a barikin yayin da mutanen gari ke bin su suna kame su suna kuma mika su ga jami'an tsaro wanda kuma Allah ya kaddar ajalinsa nan take akan hallaka su wannan dai shine mafi yawan korafe-korafe da jama'a suka dinga yi bayan wancan harin hakan ne dai yasa dukkanin mutanen da ke gidaje kewaye da barikin suka dinga ficewa daga gidajensu zuwa wasu anguwanni sakamakon sakamakon barin wuta da aka dinga yi da sojojin najeriya da waɗannan mahara da ya kwashi tsawon awanni shida ana ta bisayar wuta wannan nema ya sa ita ma tsohuwar kwamishinar hajiya ya gana ma'azu ficewa daga inda take don neman tsira da ranta sai dai a iya cewa kamar an gudu ne ba a tsira ba don a gaban idanunta ne aka daddatsa ɗaya daga cikin masu gadin ta har lahira sannan aka kona guda da wuta ita kuma aka banka wa motar da take cikin wuta yayin da aka yi kokarin hallaka ta ita kanta sai dai ta ce karfin Allah ne ya kubutar da ita daga wannan bala'i na kuma tuntuɓi barista jibrin gunda mai baiwa waɗannan matasa na civilian jtf ɗin shawara kan wannan batu sai dai ce bayan ƙungiyar civilian jtf din bane suka aikata don kuwa 'ya'yansu suna bin ayyuka bisa doka da oda kuma za su ci gaba da sa su a hanya yadda ya kamata irin wannan korafe-korafe ne da ya dinga biyo baya bayan harin da aka kai kan barikin jami'an sojan na najeriya da har yanzu ake ci gaba da samun korafe-korafe na bacewar mutane a nan da can musamman ma matasa wanda a idan lokacin da suka faɗa unguwannin da ba nasu ba sukan gamu da fushin irin matasan irin waɗannan anguwannin ne haruna dau da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla a gaida Haruna Dauda biyu sakamakon yawaitar rikicin Fulani makiyaya da manoma da ke ci gaba da jawo asarar rayuka a wasu jihohi na arewacin Najeriya to yanzu haka da gwamnatocin jihohin Nasarawa da Benue da kuma Taraba sun kaddamar da wani shirin hadaka na kawo ƙarshen wannan matsala. Shirin da ya haɗa da gano dalilan wannan rikici da kuma hanyoyin magance su kana da ɗaukan tsauraran matakan tsaro. Ga ci gaban labari daga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. mun zauna da su kuma su ta gefen su ma suna kokari ana zuwa ana ga mutane su zauna lafiya da junansu mu mata nan muna nan muna ta kokari to alhamdulillah duk gwamnonin nan mun fahimci juna kuma mu dama an ba mu haƙƙin mutanen nan kuma ya kamata mu ma mu rike su amana mu tabbata sun zauna lafiya da juna kuma sun ci gaba da ayyukansu na yau da kullum kawai yanzu dai akan samu harin sarika noki a wasu yankunan jihar taraba inda wasu kan ketaro daga jihohin da ke makwabtaka suna kai hari a ƙauyuka musamman ma a yankin ibbi honorable isiyaka adamu da ke zama shugaban karamar hukumar ibbin ya fa bayyana matakan da suke ɗauka gane da wannan harin sarika nokin da ake kaiwa. kuma ita gwamnatin jiha mun sanar da ita da hali da muke ciki kuma an kawo mana ɗauki na ƙarin jami'an tsaro wanda yanzu suna nan suna yin sintiri a wuraren nan to sai dai saboda ka san yanayin wuraren namu akwai dazuzzuka kuma masu kaurin gaske dajin nan akwai wuraren da gaskiya jami'an tsaron ba su iya kaiwa ga wannan wuraren saboda wurare ne munanan wurare kuma wurare ne wanda idan har jami'an tsaro za su shiga wurin sai an kyakkyawan shiri na gaske saboda dazuzzukan nan sun kewaye mu kusan ko ta ina kuma kauyukan nan mafi yawancin su waɗansu suna nan a cikin daji ketarwa suke yi ba daga cikin nan ba akwai dai daga cikin amma wayanda suka fi zuwa gaskiya mafi yawancin su suna shigowa ne daga wasu ƙananan hukumomin da muke makwabtaka da to sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa ita kuma sarautar danga da ke kudancin jihar Taraban hada taron sulhutai a tsakanin shugabannin Fulani da Intibabe don samun zaman lafiya Yahudu Muhammad Bello karamar hukumar Donga shugaban rundunar adalci na jihar Taraba ya kiro sarakunan gefen shugabannin fulani da shugabannin tibaye ba dare ba rana ana zama da su da jami'an tsaro kan zaman lafiya don yankin don gagu ne na zaman lafiya da kuma kowa san da haka a yanzu magana ga magana tibaye suna shigo cikin donga ne bari ma cikin donga ko jiya suna zaune a gidan mai na mota ya fi goma sha tibaye da motar fulani suna gangaro shi kayayyakin su suna neman fata gun zama to muna kira ga sauran sarakunan su ɗauki matakai irin na sarkin donga da za a samu zaman lafiya a yankunan su. To ko shin ma waɗanne hanyoyi kamata a bi don magance wannan matsala na rikicin Fulani makiyaya da kuma tibabe manoma? Ni mai magana Honorable James Nungwa. Ina gani abin da ke kawo wayan abubuwa shine rashin fahimta ma juna inda mun fahimci juna kamar inda iyaye mu da can suka fahimci juna ina gani kamar bara mu samu wannan damuwa wanda muke da shi ta yoba to a ce tibaye da fulani a ce suna fada ai abin mamaki ne yanzu an waye gari fulani wanda da mun san su ba mu san su yanzu ba kuma su ne daban mabaki daya wanda ba mu taba ganin su ba su ne mu ganin su kamar shugaban tibaben shi ma shugaban kungiyar fulani makiyaya na miyati Allah a jihar Taraba Alhaji Mafindi Umar Ramburam ya ce fa dole a koma tsarin farko na magance rikicin makiyaya da manoma babban matsalar mu da nan shine akwai an mun sake ainihin yadda aka rike makiyaya a kasar nan ana musu brutally ana musu musu hurumi ana musu wurin shayar da ruwa to duk yawancin matsaloli da ke tashi yana tashi ne a rikishin gona tsakanin makiyayi da manomi sannan kuma sakacin din daga wurin gwamnati ne idan gwamnati ta koma ga inda muke da akwai hurumi akwai burtoli akwai mashayar ruwa ina ganin matsalar nan duk da yanzu ya wuce fata dai shine Allah ka kaushe wannan matsala na rikicin fulani makiyaya da kuma manoma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. a gaida ibrahim abdulaziz yanzu misalin karfe biyar saura minti goma sha tara a nan birnin washington dc ga aliyu mustapha sokoto da shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin labaran wasan na wannan litinin arsenal da real madrid an ji jiki sosai a ƙarshen makon wasan da ya ƙayatar da kocin chelsea din jose mourinho wanda ya ce sun sami nasarar ne cikin sauki we pressed them the recover the ball and we spaces immediately al'ummar maraɗi sun ce za su fi kaura cewa wasan kowane gargajiya kwata-kwata na nijar idan ba a canja dokokin nan na sai dan kasa ba yaushe mutum ya rike takobi shekara nawa ya yi sai da yawo ya tai ko'ina ya zo yau a ce bako ne ko kuwa ma muna yi mu bar shi sam su yi su yi ta yi in suna yadda a mai da waɗannan muna zuwa kokuwa in ba su yadda mun bar musu kokuwa to ra'ayin 'yan nijar da ke zaune a najeriya game da shi sakamakon kokowa da aka yi ranar lahadin da ta gabata inda ya mai ta ci doso wallahi ni abin da ko kudin da wannan na ba su ya shiga kallo kokowa tun da ba mu ci ba wallahi kudin na ma wallahi ba su dadin shi ba jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasanni ba za mu bata lokaci ba kai tsaye za mu fara da ɗan karen shan dukan da wato arsenal ta sha a hannun chelsea a ingila da kuma cin mutuncin da wato 'yan barcelona suka yi wa real madrid a spain ga murtala karon battar karfe biyu da manyan kulob hudu na duniya suka yi shine ya fi jan hankalin masoya kwallon kafa a wannan makon da ingila arsenal bata sha da daɗi ba yayin da ta ziyarci abokiyar adawar ta chelsea a stamford bridge a wasansu na gasar premier ta wannan makon wato kamata ya yi kocin arsenal din arsene wenger ya yi biki tare da murnar wannan wasan kasancewar ta wasa ta dubu daya cicicif da kulob din ya buga a karkashin sa to amma hakan bai samu ba sakamakon dan karin kashin da arsenal din ta sha a hannun chelsea da zunzurutun ci shida da nema tun soma wasan da ya chelsea ta nuna da gaske take yi domin ko cikin mintuna goma sha bakwai kacal da soma wasan chelsea din ta zura kwallaye uku ta hanyar 'yan wasan ta samuel eto wanda ya buɗe raga sai andrew scrooge da kuma eden hazard wanda ya buga penalty arsenal ta rasa dan wasan ta gibbs wanda alkalin wasan ya sallama a madadin olade chamberlain wanda ya taba kwallo da hannu a cikin akwatin gola wanda hakan ya baiwa chelsea damar kara jefa wasu kwallaye uku ta hanyar oscar da muhammad salah over the top Mohamed Salah with his first for the club. Wasan da ya kayatar da kocin Chelsea din Jose Mourinho wanda ya ce sun sami nasarar ne cikin sauki. We pressed them the way you recover the ball and we attack the spaces immediately. I think was fantastic. So in 10 minutes. Ya ce mun matsa musu lamba sosai a yadda muke rike kwallo tare da kai hare-hare akai-akai. don haka a cikin minti goma na wasan duk wanda ke filin ya yi yakinin cewa chelsea za ta yi nasara bayan wannan sai ga bugun penalty ga kuma jan katin kura abin sai ya zo mana da saukin gaske to sai dai kocin arsenal din asin winga kam cike yake da damuwa akan wannan lamarin to amma kuma ya ce hakan ba zai hana su kara kokari ba tare da takarar lashe kofin na premier very uh, ya ce ba abu ne mai sauki ba akwai jan aiki a gaba to amma fa dole ne mu kokarta mu gyara kurakuranmu yanzu haka dai akwai tazarar maki bakwai tsakanin chelsea din da har yanzu take saman teburin gasar da maki 67 da kuma ita arsenal wacce ta koma a matakin ta hudu da maki 62 a sauran wasannin premier din kuma manchester city na kara yin barazana ga kokarin chelsea na lashe kofin gasar biyu bayan doke fulham da ta yi da cibiyar da nema a ƙarshen mako ɗaya gwabzawar kuma an yi ta ne a gasar la liga ta kasar spain tsakanin manyan giwayen kasar biyu wato real madrid da barcelona wasan da ake yi wa lakabi da classic ko el clasico to sai dai real madrid da ke karbar bakuncin wasan ita ce ta sha kashi a hannun barcelona da ci hudu da uku duk da yake real madrid ce ta riga so mu zura kwallaye uku kuran dan wasanta na baya Sergio Ramos ya karya mata gwiwa damar da ita ko Barcelona ta yi amfani da ita kenan ta yi galaba a wasan sakamakon wasan dai ya sauya shugabancin teburin gasar ta yadda har yanzu ba a san maceto ba domin kokashin da real madrid din ta sha ya sauke ta daga saman teburin gasar inda ta koma ta biyu yayin da atletico madrid da ta yi nasara a wasanta da real betis da ci biyu da nema a yanzu ta dare saman teburin gasar to amma fa makin su daya da madrid din don kowannen su na da maki saba'in saba'in barcelona ce ke take musu sawu tare da bambancin maki daya kacal a kasar jamus kuma kirsi rage a tabbatarwa bayan munich nasarar lashe kofin gasar bundesliga na bana a karshen makon nan bayan da ta doke mainz da ci biyu da nema to sai dai fa borussia dortmund da shek ofo sun dan kara mata jira sakamakon nasarar da suka yi a nasu wasannin daban-daban abin da ya kara musu maki duk da yake wannan wasan ya bada jumlar wasannin gasar ta bundesliga har 51 jere da juna da bayan munich din ta buga ba tare da an doke ta ba wajibi ne ta jira har wasanta na gaba wanda watakila zai bata nasarar lashe gasar a karo na 24 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to bari mu je jamhuriyar niger inda akwai alama cewa maganar cewa sai dan kasa tana neman ta kawo rikici da rashin jituwa da sabanin ra'ayoyi sosai a tsakanin mutanen da suke da sha'awa kuma suke da ruwa da tsaki a cikin harkar kokowar gargajiya da ake a waccan mutane jami'ai na maradi suka zauna suka yi taro kan wannan al'amari din kuma suka fito daga zauren taron da yanke shawarar cewa su fa idan ba a canja dokokin nan sababbi da aka kawo da ke neman su kawo cikas harkar wasan gargajiya ba za su bar ta kwata-kwata ga mani sha'ibu bayan dawowa daga difa a gasar cin takobi ta kasa kungiyar koko gargajiya reshen jihar maradi da wani taron ɗaukan matakai kan sabbin dokokin kunnin kokowa na ƙasa a ƙarshen taron na ji ta bakin alhaji muntar hamza buwate shugaban kungiyar kokowa gargajiya ta jiha ina sakamako ya kwanan yanzu. Mutane sun nuna cewa idan Umaru da Tasu da Musa ba za su yi kokowa ba dukkan wani wasan kokowa ba mu sake shi. Kundin wasan kokowa ya ce sai da nationality. Umaru ba mu liga maka mai nationality ba Nijar ta mai nationality. Tasu kwanan da ya je horan shi Nijar ta mai takardu. Billahi ba za mu bar wannan abu za mu nemi hakkin mu. Tunda mun je sauran jawoyi ma sa aza ƙara kenan mu ma maraɗi yanzu mun tara mutane sun ba mu dama mu aza ƙara mu nemi hakkin 'yan wasan namu. Wannan kuma liga mu muka sa kanmu ba biyan mu ake ba dan kishi ne muka sa kanmu ah, ba wani mutum ya samu mu ne muka sa kanmu yau muna aijen yawa mu ce ba mi ai babu dole ko a nasa bangare alhaji ahmadu kawo mai ajiye kuɗi a cikin kungiyar koko gargajiya ta jiha cewa yayi yaushe mutum ya rike tokobi shekara nawa ya ta yi sai da yawo ya ta yi ina ya zo yau a ce bako ne kaka ya yi ya ta yi har sai da yawo an sai da yawo da wake hanya ya ta yi shi ya shiga jirgi da ya ta yi ya yi kokuwa ga sunan nijar ya zo ko ko su sun ka dauke su ka kai shi jama'a in mai magana bai yi hankali mai saurara ya yi hankali ko kuwa ma muna iya mu bar shi sam su tai su yi ta yi in suna yadda a mai da waɗannan muna zuwa kokuwa in ba su yadda mun bar musu kokuwa a ƙarshe na ji ta bakin mambobin liga ta jiha wanda suka halarci wannan zaman taro ga abin da suke cewa ba ta wa cikin ƙasa a hiddo doka daga farin ce a ce za ta fara aiki to alhamdulillah mu mutanen maradi inda muke ma Allah godiya mun gadi bari ga Allah Allah shi ke bi mana haƙƙin mu kuma alhamdulillah kuma Allah yana kallon sa ya ji su Shaibu Mani murya Amurka daga maradi a jamhuriyar Niger Gidan yana ganin duniyan ta masa talala hada faɗin wai su ne za su yi ba mu ba in ban kunya mai bidar na ma kai shi zuwa guri ƙarƙashin bango wancan na kan gina in ta ga mai tsoka ba za ta ruga mai ba tsohuwar kura sai dai kici kan kini ba za kici na ba to ga da mani sha'abu to a halin yanzu kuma yan nijar da ke zaune a najeriya suna can sun kalla kuma sun mai da murtani ga shi kansa koko gargajiyar da aka yi aka kammala inda ya mai ta lashe takobi bayan da ta ci mutuncin yan dosu a wannan wasa din shine hassan mara tambar ya ce ba zai zagaya ji abin da 'yan nijar ɗin ke faɗa game da wannan al'amari a jihar oyo yakubu adamu ne ya sami nasara inda ya rabka ibrahim na mata a ƙasa an ka danka masa takobin gwarzo 'yan kokowa na ƙasar nijar na wannan shekara wanda ake yi a shekara shekara akan haka ni zagaya jihar oyo ni ji tabakunan wasu 'yan ƙasar nijar mazauna najeriya a game da wannan kokowar takobin shekara shekara suna nura musa dan jihar doso mazaunin ibada ya kaga wasannin ta takobi wasa ta yi kyau tunda an gama ta lafiya kowa ta gidan lahiya lau lagwada mai shekara mai zuwa abba hassan da magaran mazamin ibadin wai ya burge ka a cikin wasannin da wanda ya takobi da wanda bai dauka ba mu duk ya burge da wanda ya takobin da wanda bai ci ba duk ya burge saboda me saboda wasa ya yi kyau ba fada ba ta da hankali ali abubakar mazaunin dosu amma ni dan Nigeria ne Talle wannan kokon da aka yi ta jiya ta karshe gaskiya mu ba mu ja inta saboda mun so a ce dosu ta dauki wannan dabbobi gaskiya saboda an ɗauki lokaci tun lokacin da salma ya ɗauka ba kuma samun wanda ya ɗauka ba har zuwa yanzu nan ba ka ganin wanda ya wakilci jihar kuta da so bai iya kokowar wanda ya kada shi ba a ta kokowa duk sun iya ko wani sai kokarin yin irin nashi ko gaskiya ba eh tsakanin ibrahim na mata da yakuba da mu gaskiya ko wani zarumi ne a wannan wurin amma yau da ke duk wani allah ba a shi ke dauka yasa yakuba da ya kada shi ba rashin iyawa wani musa yayi loso madarashin ibadan wannan kokowa da an kai shi ya kyau saboda mai kyau saboda ya kyau kokowa dai ya dawo tsakani da wasu danya mai kuma muhimmin murna wadda kokowa ya yi ya yi kyau haka nan wanda duk ya samu daidai ne tun da dai danya mai ya ci to sai ya ci insha Allah kuma mun murna to da a ce ku an ka ci wannan kokowa me zaka ci ba laifi wata rana muna ci a cikin kokowa da ake yi a kasar Nijar shekara shekara wace kukuwa ta baka shawa wanga ya yi ni shawa wanga na bana shi ya yi ni shawa suna na abdurrahman yusuf kuma wallahi ni abin da ko kudin da wannan na basu ya shiga kallo in kallo abin nan eh, kokowa tunda ba mu ci ba wallahi kudin na ma wallahi ba zai dadin shi ba saboda dangarin mu ne eh, abu ibrahim na mata dangarin mu ne kuma in ba samu ba kan shi ne nike ban daɗi ba in ya samu ya ana taba ni ana taba ba baka ganin cewa wata rana Allah zai bashi to Allah ya bashi wasu yan kasar Nijar mazauna jihar Oyon Najeriya kenan suke bayyana ra'ayoyinsu a game da kammala kokowar kasa da kasa ta takobi ta kasar Nijar Hassan umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yawwa madara Kanda bo to a gaishe ka to sai kuma wasan kwallon kafa na mata na duniya da ake yan kasa ga shekaru goma sha bakwai yanzu haka a costa rica inda nigeria ta samu gagarumin nasara ci uku da babu akan kasar mexico a wasan da suka yi wanda wannan ya baiwa nigeria damar shiga wasan kota final wato 'yan matan najeriya da suka hada da rashida ajibade da uchenna kano da amina yakubu ne suka ciwo najeriya wannan nasara din wanda ya sa shi kocin kungiyar kwallon kafa ta 'yan mata da wato kungiyar flamingos balani q yake cewa wannan nasarar da suka ci ta kara karfa musu gwiwa na cewa za su ci gaba su ci wannan kwallo watakila har su kwashe shi kansa kofi din hata shi kansa kocin mexico din leonardo cula din ya tabbatar da cewa lalle najeriya ta fi karfin su a wannan wasa da aka yi to a wasan kota fana dai najeriya za ta fuskanci kasar spain ne yayin da mexico kuma za ta fuskanci japan ran juma'a allah ya kai mu jama'a da haka muka zo kashin shirin labaran wasannin wannan litinin din sai wata litinin allah ya kai mu a madadin wakilanmu da kuka ji a yau murtala da mani sha'abu da kuma hassan umar tambuwal ne na ali mustapha sakwata a washington dc yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a yau kasashen duniya na bikin tarin fuka ta duniya domin tuna dr robert kuch wanda ya gano kwayar cutar da ke jawo tarin fuka wannan rana an ware ta ne domin faɗakar da jama'a aibin da tarin fuka ke da shi kasancewarta na biyu wajen sanadiyar mace-mace a duniya cutar na addabar kimanin mutane miliyan tara da kuma kashe kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kafin bullowar maganin kashe ƙwayoyin cututtuka tarin na fuka ya faruwa ne a ƙasashe masu tasowa inda ake danganta cutar da talauci da kuma yawan jama'a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar ana samun ci gaba ƙwarai domin an samu raguwar mace-mace da kimanin kashi 45 a cikin ɗari tun daga shekarar 1990 kawo yanzu. Bullowa da sabon hanyoyin kimiyya na gano cutar da wuri a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi hakan ya samu ne don taimakon Amurka da Hukumar Lafiya ta Duniya. duk da ci gaban da aka samu ta fuskar magunguna cutar na addabar kasashe a duniya biyar daga cikin ɓangarori shida na hukumar lafiya ta duniya sun kama kyakkyawan tafarki na hana cutar zama ruwan dare kawo shekarar dubu biyu da goma sha biyar, wannan zai hada da taimakon ma'aikatan kiwon lafiya da jama'a da su kansu masu ɗauke da cutar amurka ta yi alwashin taimakawa kasashen da ke fama da wannan cutar da kuma ci gaba da haɗa hannu da hukumar lafiya ta duniya ganin ana samun nasara wajen yaƙi da cutar ya zama wajibi a haɗa hannu a duniya domin hana yaɗuwar cutar sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka mm, mm, mm, Inusa Inusa, mm. lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i hudu a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa nima ba za a banna a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. shugaba barack obama na amurka ya ba da umarnin tura sojin da yawansu ya kai 150 haɗi da jiragen saman yaƙi hudu zuwa ƙasar ugandan afirka domin ƙarfafa neman da ake yi na jagoran mayakan 'yan tawayen uganda joseph kony gefe ɗaya kuma shugaban na amurka barack obama ya isa netherlands a zangonsa na farko domin halartar taron kolin ƙasa da ƙasa kan ingancin tsaron nukiliya amma matakin da rasha ta ɗauka yana haɗe da yankin crimea shine na farko a gaban ajandar wannan taro da za a yi a jawabin da obama ya yi jim kaɗan da saukarsa a misalin shugaba barack obama ya yi nadama jin irin abin da ke faruwa na mamayen da ake neman yi wa yankin ukraine jami'an kimiyyar malaysia kuma sun tabbatar da cewa sakamakon binciken kimiyyar watan dan adam da aka gudanar ya tabbatar da rahoton cewa jirgin saman fasinjan da ya ɓace ya ɓace ne a sararin samaniyar tekun kudancin india shugaban barack obama na amurka kuma a yanzu haka ya fara ma ba'in jawabinsa a nazalan a wajen babban taro na ƙasa da ƙasa to madala da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma gobe da asuban allah da za mu da muku da wani sabon shirin yanzu amadadin madadin shi kabir fage da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lessis gresham ta hada mana sauti kuma ta ba da umarni sai injiniyan mu na yammacin yau skip sisk ni bello habib ci daga nan birnin washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci allah ya sa ku kara kama mu kuna tare da farin ciki da kwanciyar hankali da jin daɗi da walwala salamu alaikum sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington. Learning English. Steve Ember here. Hope you enjoyed the music. We'll see you next week.